أصحاب الجنة يومئذ شغل فاكهون هم وأزواجهم من على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mu da warhaka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka da anan bin malik radiyallahu anhu da ke wannan abubuwa, ta gwiwar teka a cikin wannan gari mai albarka na tabbato a wannan majalisi mai albarka na karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikinsa a yinin dukkan wannan wata mai daraja mai albarka wata ramadan yau muna ne na ashirin da ɗaya daga yinin dukkan wannan wata na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan da jiran biyayyen halitta annabin rahama tsira da mace Allah tabbata gare shi daga makka zuwa madina wanda ya ne da sha ɗaya ga watan hudu na shekarar dubu biyu sha biyu sha biyu sha biyu sha biyu ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya muna karatu a cikin surat yasin karatunmu na jiya mun tsaya kan aya ta hamsin da hudu daga ayoyin sura ta yasin yau insha Allah za mu tashi kan aya ta hamsin da biyar ita ce ayat da aka mana yanzu Allah na cewa cikin ta inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihuna Allah ya lalle ma'abuta aljanna yan aljanna waɗanda Allah ya shigar da su aljanna Allah ya samu da cikin su Allah ya ce al-yawma a wannan yini na al-qiyama Allah ya ce fi shughulin suna cikin wani shagali fakihuna suna masu murna wasu malaman fasara sun ce suna masu nishadi suna masu nishadi a cikin aljanna kuma suna cikin wani shagali wannan shagalin wasu malaman fassara kamar abdullahi bin abbas da abdullahi bin mas'ud da sa'id bin al-musayyib da al-hajjaj da al-hasan al-basri da yawa daga cikin magabata sun ce shagalin da cikin ciki shine kawo da kudircin mata wasu masu da shagalin da suke ciki shi ne su daga daga halin da ta wuta ke shi a daidai lokacin da suke cikin ni'ima a daidai wannan lokacin su kuma yan wuta suna cikin tashin hankali na ƙarshe suna cikin bala'i da masifa ta ƙarshe ta azaba da jahannama amma su sun shiga sun mamance da cewa akwai yan wuta saboda sun shiga da halin da suke ciki da wannan ni'imar gidan aljanna Allah ya tafi mu an zuwa da da su da matayensu da matayensu da aure da duniya waɗanda suke tare da su a gidan aljanna da kuma matayen da Allah zai aura musu na da yin Allah ya ce Allah na fi zilalin suna cikin inuwa kowanne a cikin wata inuwa alal ara'i a kan gada ce, da karabu muttajiku da suna cikin gidai suna cikin hutawa ga ni'ima ga inuwa ga iyalai sannan kuma ga ta kan ga ga cikin gida duk wannan na da cikin gidan aljanna Allah ya ce lahum fiha fakihatun suna da kuma dukkan kayan marmari ga ni'imar zuwa ga ni'imar kadar ga ni'imar iyalai ga ni'imar kayan marmari duk da wannan kayan marmari ba irin da suka wuce idan aljanna kuma duk jiran abin da suke akwai sannan Allah ya taɓa da kuma ma ya tauna kuma suna da jan abin da suka kira a kawo idan nama suke nema da sun kira a kawo dama da wani idan nono suke so da sun kira zai so duk wani abin da su ma da wani da suke so to da sun yi kira sai wannan da suke so Allah ya wutar da shi da muna fata Allah ya sa mu cikin sannan kuma ba mu da ni'imar Allah ya ce salamun aminci sallama kaula magana ce min rabbir rahim da ubangiji mai jinta bayan dukkan wannan za ta samu wata girmamawa wata daraja wata ɗaukaka ita ce ubangiji mai sallama kamar da da kawo a hadisi cewa bayan da janna ta ke suna cikin ƙorewa suna cikin nishadi suna cikin more ni'imar da Allah ya mutu sai alheri da an kira ta sama ko wani haske ya lullube suna kada kai sai da sauran biki ne sai ya zo da sallama kaga sauran biki zai wani aljanna sallama mala'iku za su sallama su ya su sadiyyar da kuma yau mai zaunahu salama ليس يسأل هذا الرسول يسلم ولنا يقين الله تعالى به سلم ولو أن الفتاة تبدأ إلا أن لا يقال لتم وتجد بعد أن لا يكون أجرا أجرا كيف تبقى قوم يبين أن سلم لألا يقول هذا ما لفت لألا يبين لك الكلمة الجريئة للغير duk wata da shi da kallon da ba a da da da kamar yadda za ta da da kallon fuskar ubangiji mai girma da ɗaukaka Allah ya sa mu daga cikin su dole mu ji sakamakon mutane al'ada a Qur'ani ba ya ambaci mu da shi da sakamakon su sai a fata kafare da nan sakamakon su kuma sai ce wa mutazu wamtazu yawma ayyuha al-mujrimun Allah ya ce wamtazu yawma ku ko ku kebe ku kauce a raba ko rabu da waɗannan kaga wannan cikin wulaƙanci ne da tsotsar da tsutsar da ciki muna tare da mutane da ku tashi zai ko raba shi ba tare da ku ba wannan shi da ta ku tashi zai ku wannan shi da za mu rabe shi tsari da يستبشرون ويوم يشركون جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانا انتم شركاؤكم كما تبين بينكم فتبين مكرم تعالى فلا ويوم تقوم الساعة يوم الذين يتفرق الرسول أرانا ساعة النوم وتنزات الله وتنزات الشمس فلا يجرم تعالوا اليوم أيها المسلمون ورب الله تدعو إليه وكيفنا تدعو إليه وقوم به وتدعو إليه ألم أعهد إليكم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يحبوني هذا صراط مستقيم Allah ya ce alam a'had ilaykum ya bani adam ashe ban yi muku umarni ba a'had ilaykum shine umarni ashe ban muku umarni ba ya bani adam ya ku ɗayan adam Allah ta abudu sai wa kada ku bauta mu a ashe ban gaya muku haka ba ba muku gargadi ba kin farko fitowar ba daga yadda iyalan cewa inda ku zan kuma a cikin ashe ban muku gargadi a kan haka to ga shedan ya kai ku ya baro ga shedan ya kai ku zuwa ga halaka ga shedan ya kai ku zuwa ga wuta wannan bauta ba da ake nufi da ita da da haka ashe bauta ba wai sai kayi kabbara kayi wa Allah ne zai zama ka bauta masa ba ko sai ka zo kana jafar Allah zai zama ka bauta masa ba a a idan mutum ya bauta kuma sai ka dauka sabanin umarnin Allah to ka bauta masa da haka irin wannan bauta ita ce a da shedan shedan yana kira zuwa ga kafirci Allah yana kira zuwa ga imani da tauhidi idan kai da kai kafarta to ka kafarta ne bisa ga shawara da nasiha da kira da shedan ka samu umarnin shedan ka bar umarnin Allah Allah yana kira zuwa ga kariya Allah yana kira zuwa ga mutunci shi ko shedan yana kira zuwa ga fadil da alfasha أشهد أن يعيدكم الفقر ويكبركم في الفحشاء إلى جنوب الفحشاء دخل لك لما تجمع أجل بقر وحشي فايدا وعيدا وأجل كولا أنونا الفحشاء إذا كنت تقول لك أجل فايدا وحيدا بيجيا هذا هو في وشيدا kuma ubangiji da shi ke da ikon ya hukunta mu shi ke dan gani ya tsare mu ko mai hakurin Allah ya ce alam ahadi ilaikum ya bani adama an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin lallai shi ke dan a gare ku abokin gaba ne kuma mai bayyana adawa abokin gaba ne wanda ke bayyana adawa da gare ku ai ko yanda yi ga iyayen Adam da Hawwa wa an ibuduni ko ba sai ku bauta mun ba kar ku bauta ma shaitan ku bauta wannan shi ne abin da Allah ya mana umarni da su hada siratun mustaqim wannan shine tabarki madaidaici shine soyayyar hanya barin bautar shaitan da bautan Allah shi kadai da wannan shine siratun mustaqim Allah ya wannan shine tabarki mai kyau madaidaici ولقد أضل منكم جبلا كثيرا حقيقة أضل يا بشر أنا لما تيقع عند شيء يومي عامة في نبيه يقوم وآخر لليس يتلم عند الله يتركه وتوقع يا بشرك حد يتوجد كالما في نبيل الكثير يمر الزبير سوى جمع يلا سوى جبل فتالى سوى أقل صحاب كما سوى أقل وجد دوقوما في نبيل الكثير za ka shi nan ya batar da al'umma halitta da yawa ya batar da su ya raba su da imani ya raba su da allah ya raba su da biyayya ga manzanni ya kai su zuwa ga halaka ya batar da yawa da cikin أفلم تكونوا تعلمون الذين يسلموا خصومته hankali ناس الكلجبة من جهنم ya الحنكلين وبسوى ولا ya كذا يبتد واحد wanda ya sabbaba ma kakan ku daga gidan aljanna wanda ya tsada ai ma abokin amincewa ba abokin shawarar ba ba abokin ku karɓi da sai hasa ba ba abokin ya ce ba ku da za kuma ku yi zauri ba to da ga wannan kun kun yi hankali to ni ga za ku kauce ma shaidan sai Allah ya ce هذه جهنم التي كنتم توعدون لو اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله يجعل هذه جهنم التي كنتم توعدون والتي تجري ya jahannamar da aka kasance ake muku alƙawari da ita ita ce ya jahannamar da annabawa ne muku gargadi da ita kuke jinkilan ne kuke cewa ina take me ya hana kawo da me ya hana da zuwa ai bai zuwa na nan da ai kariya ne Allah ya tuka ta ga ta da karara muna gare هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلموها اليوم Allah ya shige ta a yau sai an nuna musulunta sun ganta ƙwarowar kamar da Allah su a ga shi da hada amma an tumla ta sirrun yanzu wannan ne sai an nuna ƙarya ƙaryatawar da suka dinga yi da izgilancin da suka dinga yi da da abubuwa daban-daban sai Allah ya nuna musulunta sai ce wa kullu ولو تفكر وقفوا على الناس لا أيد لكم أن تضروا تعالى لا تكون لا وتبيني أربعة سنة وما وجدت لكن لا تبقى لا تجد كنت لا تحلل وتبقى أجيبات أنا لأن الذي تنبير سوى ليس هذا بالحق أشياء الله القيامة لا يمكن أن يكون كذلك بعد وجه الزمن كنت تبقى وجه الزمن التي بلغ البدعة إذا اللي تنقل توليد المؤمنية تزكية جعلنا منبع أو جعل ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمن يخرج من الكبد عند المؤمن تقبل من تقبل أما غيره من ذي mun gani ga tana zahira kuma mun yi imani amma ba a yanzu. Duk da haka ya lalata da alfarma فتجد الجمهورية إذا صرف قوة واللازمة ذاك للثورة أو لازم الشيء عقدنا منها فإن عدنا فإنها ظالم إذا حققت أي دعوة فقد أي نبي أي دعوة وكذلك قوة ونعيد النبي المسلم في المنزل ولا قال لا تجلسوا إسلام هل يوم الله وشيء اليوم والملك تذكرون الأولى آخر شيء ولو تذكرون إذا إتأتون ويذكر إلى الثانية أو جاءت عن آية لو أتصبروا أو لا تصبروا هم يحولي وكروا يحولي ماذا أقول لك هم يحولي هذا هم يحولي ما سواء علينا أجزعنا أم صبرنا فبالتالي هو الحج yi ihu mai kuwa wanda da murya daga hankali amsa ba ta kome hakuri duka ne ba da wani hakuri ko na gaba hakuri da ta da kuwa ko kuma da wani abubuwa da kuwa da ihu da ta da kuwa لا تعالى تتلوها تتلوها اليوم بما كنتم تذكرون اليوم نختم على أقوالهم التي اليوم ذلك توصيه kan bakunansu ba ni ne magana a barana da ya ba sai Allah ya toshe ba ni sai Allah ya maganantar da wasu gaɓoɓi da cikin gaɓoɓin sai Allah ya Allah ya kai magana kamar da wata yi magana eh, cinya ta yi magana da sauran wasu gaɓoɓi to zan ta da kan bayan hadi akwai hadisin da zai kawo ya ce ibn abi hatim ya rawaito a cikin sa لدى أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيه ويكون سلام عليك وداريا فجعلناه ورسوله أعلم بإذن الله تعالى إذا ما غاية ولا dan adam zai ce da ya Allah a ce ba ka mun samun ka mun iyaka daga zalunci ba Allah ya ina maka iyaka daga zalunci yace kuma dan haka ya Allah yau ba na kan wani ya mai shaida ni ne zan zama mai shaida ga kaina Allah ya ce ya yace da ba kana da maka shaida kana da mala'iku suna rubuta ayyukanka kana da kaza za kana da maka da a shi kan kai ke so ya wannan Allah ya yi shi nan ba ka da ba ka wata ce da mun yi wata wata da Allah ya yi ba ka wanda zai antara kawai sai ji Allah ya dauka da magana kama kuwa da dauka da magana lallai ka yi kaza mun yi kaza an yi kaza da ya bauta wa kun ya ce kaza ya faɗi kaza ga wani addini ya faɗi kaza duk wasu maganganu da ya aikata waɗanda su ne da maganganun da za su kama da zama hujja a kansa sai na da ne ba ne da ba da ba da wannan kokarin da nake da nan da kure za ku ɗanɗana ta hannaye da ƙafafuwa duk su da za yadda da haka ku da ke hukai amma kuma ba shi kuma kun fanta ban gani a kan ba kun ba da duk abin da yake da koyi ban da kun bayyana shi ne Allah ta lafi ga mara sai ta ta yi zama da uwa shahida an yi tsamu wa asaru wa dululu wa sarkama har ka tsoro ne ya ba jin da ganin da fatin su za su yi da shaida ga madafa da sai ne kan rajulun lima shahidtum alayhi za su ce da farko me yasa kuka yi shaida a girin shine alayhi me yasa kuka yi shaida a kan ku shaida da za ka tura wa mutum bala'i lima shahidtum alayhi qalu an da zai, an anqadha kull shay sai ce Allah ne ya furta komai shi ya furta mu Allah ne ya furta mu mai magana kuma kuma da gaskiya. Yura ga wannan shi ne abin da zai auku Allah zai tushe musu ba kuna وتكلمنا أيديهم أن ينزل لمن لم يكن ثم تكفي الأمر على ما يحل في كذلك كافر سيدي قال سيدي ومسلمنا يا من يسوع كذا يا من يسوع كذا ya gamsar da manzo da magana ko da aiki ko a aikace duk wani abu da ya za da ya je wurin sako ka za a kan kulle kulle a kan a da zuwa ga kulla kulle laifiya kan abun da ya tafiye da ya da zuwa ga kulla kaza haka da suna da gunki da suke bauta ma suna bauta ma gunki da zafi da nauyin bauta da suke bawai duk haka da zuwa lokaci wata sadu arzuluhum su kuma kafafuwa da tabbata tabbata mu shaidu ne ga muka ta faɗa ko hannu ya zama ka faɗa ta bawa zai mu shaidu ne tabbata ga yawa hannu ya faɗa sama da tabbatar da shaida ce ko shaidu ne ku tabbatar da ko haka ne da abin da zai mana sai shaida sama da shaida Allah ya ce ba ka yi yanzu kuma da duk abin da ke da kawo hannu ya da su furta kamar ruwan da su shaida ya Allah ya ce walau na sha'u ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون Allah ya ce walau na sha'u da mun so lafa matsala ala a'yunihim da mun shafe da idanuwansu al'ayun idanuwa a tsamsu kamar da malaman lafiya suka faɗa ne a shafe ido kuma ya zama flat ba kawai a rufe ido baya gani ba ka ga ido zai zama kawo ido na nan amma baya gani kama ce gamsu shi ne a shafe idan da mana ido da gabansa da ɗaya da ta biya ba ka yi bambanci da wuri iri Allah ya mu samu so da mu mu saka tun duniya sai Allah ya shafe ganinsa ba su taɓa kusura da zai ta dinga rige-rige da neman hanya fa an na rufe wani da ba ta taya da su iya gani idan Allah ya shafe mu sai zaka a gana idan su gidan ruwa hanyar da inda za ta ba ta iya إلى آدم نزل به وعند قبر بعد ذلك كان قد أيده الذي يدعي يقول يا رسول الله قبر عن المنيع لا في ذلك وسمع الناس من عند الجليل الكبير يكاو سنت باكل في وانا لمن دا ام ولو نشاء لطمسنا على اعينهم لا مشاكل لنا وانا لا ام اما يقول الجليل الكبير يكاو سنت باكل في وانا لمن ولنام عين السكون ولا من أن أكل على عين الإنسان يكون جلد الرابع إذين كله ولو نشاء ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون Allah ya ce walau na sha'u da wasaƙannahum ala makanati da mun so da mun jirkita da halitta su shine almasu shine jirkita halitta kamar yadda Allah ya wasu daga cikin Yahudawa da Allah ya haramta wa Yahudawa ta su lura da asabar Allah ya ce kullum da su ya halitta amma ya ɗauke maka ranar asabar kada wanda da suke zai wasu ranar asabar ya zama da su a kusa su zama kwanaki amma ran asabar ba wata suna da allah mai jarabawa sai allah ya tuko kifaye da yawa ranar asabar da sanin saman saman ruwa har kana iya kawo da wata rana da kake da ya zama sai da ruwa sai da ya zama yi ba zama azan da kuma ainihin asabar da aka ce mana karfe su an inda ga irin kifa da kake zuwa saman saman ruwa sai kun yi wa suka ce haka ne ya eh, yanzu wata ranar kada wasu ga zuwa ta ce kan ba zama da wani haka daga nan sai shaidar kariya kuma zai hana shi da ba a da Allah za su da ba inda mai Allah ce kada su ta tura na asabar domin ranar juma'a sai su kafa tarwar da kawaki sai su kafa ranar juma'a da farke sai su Rana asabar ba za su zo ba ranar ladi ko da za su zo nan kifaye da suka zo da yawa ranar asabar sun yi tarkon sun saba kaga za su wata dabara Allah ya hada su da suka yi dabara suka yi dabara ana haka ana haka har me suka yanke shawara kai to wai me zai hana su da kama kifin nan duk da tarkon su bai kama da a ce sun fita to da ai kamun ba za su yi ba a magana da shi tarkon shi kan da saba ma Allah ne saboda da suka yanke gwagwarmarin cewa su guda yan uwan suka suka hana suka fi gargaɗi kar ku kuskura ba Allah ya ta karku yi tura na azaba kar ku kuskura ku guda suka ce ya ta fito har wani daga su suka ce wallahi ba zai yi ku saba ma Allah muna gari guda da kuma in dai za ku saba ma Allah ku sai mu raba kai ku ya ga ku can ko muna gari kar ku je ku ga mata bala'i akai haka aka rawar rai waɗannan mutane ba suka kalmare suka shirya za su fitattu ranar asabar a kan taɓa ba suna fita kuma sai Allah da Allah ya shahada ya cirki ta halittar suka koma wani birai wani alamu malamai ke cewa samari da cikin su aka bayar birai su kuma da dawa su aka bayar alamu sai ga sun dawo gida an jirgin halittar duk yan kotu ba ta yin gani saboda kamannin alamu duk kama ɗaya haka kuma rai zuma ba ka yi bambancin furai ne wurin sama duk kama da ɗaya za ka ce zama da yan uwan ba ta gane samun su suna gane sai mutum ya ga dan uwan sai ta gurin dan uwan sai na shi ne sai yana matsowa kuma da yana kusa su kuma suna da ba a kana sai da kuma ce kar to wannan sai ne kira ba waɗannan mutane su ma Allah ne da ya su ta yi kirki ta halittarsu ko a bai da su ɓarin ko adam wasu malaman suka ce ana nufin allah na nufin da ya so da ya zaunar da su a gida wana ya kawo su wani ciwo da za su kasa fita ko ko allah ya dan kwabar da su ko ya bai da su da karatu a gidajen da inda ba sa iya motsawa ko ina da allah ya zada ya zama wata hukuma shine la masaknahum ala makanatihim a wurin su inda suke gine gidajen من ذلك الجنة والمكانة مكان كتبه ذلك لكن لما تصداه على مكانتهم من دولة من دولة مقدسة عن أنقل فإن ما تأتي تجعوا لنا نتعلم بات وقوئنا ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا إذا ما بات هي تجعوا بات هي تعالى وقفا سبب الله أن تنكرت المعنى ولا يرجعون قوانا يقوم ولا بايا سولا لا يجير كتاب يا تم فرد سوى برم وانا يقوم نور نقوم بمين لعلا يجينا ياسو لا يجوز يتو ما علمناه الشعر ومن نعلمه نسبه من خلق أفلا يعقلون الله يتو من نعلمه هو نبكلا يجب شيء فلوه يوا إن جدا هو الدنيا me ya hana su bijire ma Allah ta duniya me ya hana su ta dura ga manzon Allah kan duniya Allah ta ta duniya da da kuke so iya kanta dai a ce ta yi rayuwa mai yawa a duniya to in ma rayuwar ta yawa ga abin da kake kuma to da ka rayuwar ma ta kai wani lokaci sai ta zama ta da daɗi idan ta kai wani lokaci sai ta zama wani daɗi da kake cikin cikin saboda Allah ya ce wannan almiru duk wanda muka raye da shi shekaru da dama wani wani da ke su da kai za mu rage za mu tauye za mu naka tsaye a cikin halitta daga cikin karfin da ganin kana da karfi har ka zo wani ne ya ku halin da tsaye in kana ne lafiya da wani har ka zo zai yana da kuwa yana da kuwa da shi da ba ka yi da ya san zo kuma da kuma da ta an ɗaga murya sannan ka jawo ta ke fara saboda yau da zo in kana da karfi da kuzari da ta sai ba ka da komai ba ka iya da komai kai kanka ba ka iya da kanka kai tashi da je sai wannan ka da hura sai an hura sai ka kai kana iya tafiya sai a kai da ba ka iya tafiya ba ka iya zuwa ko iya tsaya da har a kai da gidan da aka ba ba ka iya motsa ba ko iya tsaya da gidan iya kanka da gidan har a kai da ɗakin da kake ma ba ka motsawa daga ko ina sai nan makwancin da kake nan za ka yi tsari nan za ka yi bayan gida nan za a baka abinci nan za a yi maka wanka nan za a sa maka kaya nan za a yi maka komai ba ka yi duk wani da cikin wani kinsu da hada shi kana da ya tsari kana da ilimi kana da wuta wani da wani wani da wani har kai ga yadda ba ka fahimta komai inda za ka koma gaba ɗaya abin da duk ta sani ya ne hatta ga 'ya'yanka da ka haifa a cikinka ba ka yi rubutu in taba kwatance ba ka gane matan ka da kai shekara da ke ma ɗaya in taba ba ka gane saboda na wani da ne ya sa Allah ke da kai la ya alamu min ba'di ilmin shay'a a kai da ba ka gane ba ke in abinci ne ba ka ba wani abinci ne ke maka dadi a rayuwa ba wani abinci ne ke maka dadi a rayuwa babu wani abu da za ka gane shi a rayuwa Allah ya tsara rayuwar sai da za ku ke gudure wa Allah rayuwar kanta Allah ya kubar tsara muku ita babu ita dan yawa sai da zai ku mala'ika yin bala sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah kada Allah ya kai da shi ila arzalin umur zuwa ga lokacin shekaru na kasuwanci kasuwanci shi ne shekaru da mutum zai tsara da shi da zai tsara da kowa da mutum Allah kada ya kai lura ga wannan ke da Allah ke da haka amma rayuwar ce wa wani ma'amiyar mu wannan ce ku duka amma da cin ba ma hankali kusan wani rayuwa dole nan ba komai ba da kai ake ce kai ke kafa kai ke taka kasa ɗaya bayan ɗaya kana taku kana rangaje kana girgizawa kana takama da fankama amma sai ga jami'a abubuwan da su da kuma ya sauya abin da ka sani ba ya musu fankama تغادر وانا ذلك ان الله لا يقبل في عنك لتسال الله العلم يا نبات في عنك لتسال الله العلم ولك ان ياتك اذا كنت لن تزيد سوى انزل واسال الله العلم عليك سوى لك يا سيدنا النبي يا نبات الله العلم يقتين اذا تباشر ليس وما علمناه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله يسوع ما علمناه الشعر وما كان كنت سوى بابا وانا البري يقول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسوع كنت سوى بابا وما ينبغي له كما كما شئت بعد وأتى بك كما شئت الله صلى الله عليه وسلم saboda mutum ne wazan Allah mai kima ne wazan Allah mai gaskiya ne wazan Allah mai amana ne wazan Allah mai tsakke ne tsayayye duk da kan tabarki bane da shi amma mafi yawan mawaka ba mafi yawan mawaka karkatattu mafi yawan mawaka makaryata ne Allah ya ce shu'ara yattabi'uhum al-ghawa alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kaga duka waɗanda sukofi da na kuma wanda wanda ke biye da su ne ga wuka daga su shi ba za ka kalla sun da ke biye da su ne yi haka nan wa'annan wuri ya kuyi kullewa da ke timun su ko ina suna tabawa su taba guri mai kyau su taba guri mara su faci wannan su yabi wannan wanda suka ta yau gobe zai ce wanda suka yi yau gobe zai su faci haka da biyar alhalin da za su ba kai yau mazala ce ka kai shi ɗaya ne gaskiya ce da gaskiya ita ce koyi ko bai da da wa an hau ya kolo na ma la ya faru ba wa ka tuna ba da abin da ba ta aikata ba shi mu mazala ba ka ce ba bai ba da bai aikata ba kada da da dabi'a ta yi a babban kolo ko ina da dabi'a ta zama da Allah da Allah ko ma ya faru da ya haka da ta zama da Allah da Allah ta ba ta ba bai iya tsara ba saboda Allah ya ce ma an dabra musu in ce wani lokaci amma ya faɗi magana sai magana a dace muwafaka sai ta zama jerin ma kamar da ya ce wa annabi la ta zai ka hanzu ba a kan muslim annabi ke faɗin wannan a lokacin da aka yaki azab yana tonar rami yana cewa anan nabi la ta zai ni annabi ne ni ne annabi ba karya ba annabi abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib a wani da hanyar a jerin ba haka ne ke kudi da hayatarsa ya ce halarta illa isba'un da bai da mai wa fi sabilin lahi malaki ya ce kai a cewa kowa ba da su ba ya ba wanda ya yi zini ta hanyar fi sabilin lahi kuma zinin na ta ba don komai ba sai ta hanyar fi suka ce ba ba ba ne kuma zanen da sun zo a jerin ba amma ba a kira su waka saboda baiti ɗaya ne ba a kira su ba dan ka kawo baiti da ni ba a kira su ba sannan kuma ba wai fito bane a tare kawai ya faɗi maganar ne sai aka yi dace sai da zuwa tare da ba to za ka ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wa ki ba da Allah kawo ne da ruka arere da sharri da ah, kafirai ne da Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa abin da ya zo da shi ba komai bane fatawa كما يدعى الوليد بن المغيرة يسر وشيء النبي ألا يجب من ثم ثم عبد وبكر ثم عبر واستكبر فقال إن هذا إلا الذكر سلوكا إن هذا إلا القول والشعر وغمر الإسلام له في وجه المسلم على الذكر قل في واقع ألا يجب أن أنا من سبب لما قام ومواضع وتتماشى الله domin hanyar da daban hanyar mawaka daban kuma ɗabi'ar da daban ɗabi'ar mawaka daban sannan kuma waka ba mutuncin da bane duk fa'idar ta mawaka ba ta yi ba lura da darajar shi ta wuce sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce in huwa illa dhikrun kuma Allah ya sanar da shi ba ba ta tunatarwa shine alqur'ani yana tunatar da mutane ku yi kaza da abu kaza karwai kaza an kunye kaza ba kuma an kunye kaza ba dare wannan shi ne tunatarwa da qur'ani ne kuma qur'ani ne bayyana da kanta cewa da Allah yake kuma cewa da dawo da cikin da gaskiya dole ne da Allah ya ba shi da qur'ani ya sha babban sun yi hadari da waka hanyar da waka daban hanyar qur'ani daban hanyar su guda ba ba ba ba na kana hayyan Allah ya ba shi alqur'ani domin ya gargadi wanda ya kasance rayayye rayayye a nan kana da mu'min so da yawa da nan da sai dai mu'min shi ne rayayye kafiri shi ne makalle

يبعث الله ولا قرآن عندنا في سلول يعني الآن يا القرآن يعني الكم تكون لي رأيي فابريك ولا بريك الله جل الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى ينذر من كان حيا ومن يقرأ دون يكذب جيد الحجوة معنى ومن يكذب الإيمان ليس هذا الشيء الذي يقرأ الإيمان إلا سوى من كان يقرأ صلى الله عليه وسلم وقوة manzo yana gargaɗin zuwa masu akwai gargaɗi kamar da ke mummune gargaɗi kamar da Allah ya sa zuwa biyo yace alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana linasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir nasa kada an anzir nasa da gargaɗin mutane gaba ɗaya kuma haka mazalar da lafiya ne gaba ɗaya gaba ɗaya na ta ce biyu zira man kana hayyan domin ya da wanda ya zama tsoraye ne kuma karatu mumini abin da za saboda mumini shine wanda ya karɓi wannan gargaɗi shine wanda ya kori wannan gargaɗi shi kafiri bai karɓa ba bai ci moriyar da ba bai amfana da gargaɗin ba to sai ta ba ma amman karɓar ba gargaɗi shi ba to sai ta Allah ta cewa gargaɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da mutai yace ne yau zai rawa kana hayyan domin ya yi gargaɗi da alkur'ani ga duk mai rayuwar zuciya mumini wa ya haifa alƙawulu alal kafirin kuma domin ƙawulu magana ana da kalimatul azabi domin magana ta azabu da hujja ta tabbata akan kafirai shi alkur'ani hujja ce ta kafirai ranar alƙiyama idan sun zo alkur'ani bai zama hujja a gare an yi da alkur'ani da su imani da shi إذا سلمت لك سوى القرآن توجد لنا أو الحين القرآن يكون في أعناق القوة والحد كل من كافرين له القرآن الذي يقول في الأخرين ولا شيء عند القول على الآخرين والله أعلم نعم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا

فبعضنا أن أن لا تعين هذا لا دين إلى مثل أن نعين هذا كم شيء الله تعالى رجعت من صفة ذات السعف يا أن نعين أن لا تعين بشرا أما لا صفة من الركوي وجهاما أن نعين إلا شيء ثم يأتي بكي أبا يعني ذاك دوما سوى بيان الجريبة ألا أن أي شيء يجبكم يأتي حتى لا نشوف الله لا أبدا يأتي بما أمر أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب sani ba amma ya faɗa su ba zai iya amfani faɗa Allah ya shin ba su gani ba cewa mun halitta musu min ma amilat aidina an'aman shine maqulul zin mun halitta musu dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima shine abin da ya hada da jinsin raƙuma da jinsin shanu da jinsin awaki da tumaki wanda su ake kira al'an'am shine dabbobin ni'ima Allah ya mun halatta musu dabbobin ni'ima daga abin da hannayenmu suka aikata fa hum la سيقول الأول يريد أن أعمل لك فذلك يعمل لك الحكم ناشد في يوم الكيان يعمل الإنسان ناشد وأنا على قريب الشام وأنا على قريب الأمة وأنا على التكاسي وأنا أواني كما يقول بلا عدد دو أن يجب أن لا يملك أو ولن يعناها لهم هم مقبول يدرس يجب أن لا يقول مكتب باقي كلمة من كريم ga karban da ya ma ya goye da kai ke tuya da yadda kake ka bi yadda kai maka dare ka jari da kake ka lamta da maka ya ka dawo ka ki tafiya ka fiye da ka tafi ka lamta da ka ta hada ka da ɗan ƙanƙanin yaro shi ne da jarra da duk inda ya ja da kake inda ya tsaya ka tsaya duk wani koyar da ya koyar da ya koyar da ya koyar a ga ba da ya wa zakuna وقلبت وسلم كان كويس كثيرا كما قال فكيف هذا وغير اياه يعني هذا ما زي الله كذا كما تقول يقول ولا تقول حتى ولكن تقول ولا تعلم تكفي الله ولا قوي الله جل وعلا يقول ولا الامر وايد ولا ممكن تصدق فمنها ركوبه تجد انت الامر كما رأوا كما رأوا الحوار الأمر على علم بها زيادة إلا وإلا لا يجوز أن قال suna ɗaukar muku kaya zuwa ga da wahalar rayuwa to amma Allah ya kore suna da abubuwan kuna wanda ake kawo ba kaya kamar da ya أقول لك أنه لا يعلم كطيران العقول أقول لك حواصل ليس لي علم ولا قل إسلام إذا أدرك الأولين فنقول ذكر المؤمن على ربه المسجد ولن تكون وبالرجل مع حواله ولن ولهم فيها منافع ومشاكل وكان الأموال تتكبر أيضا على مسجد القادم ألا أجد أبوه ولا لا ولد إلا ولد حتى تاجر على خليك والعزيز هذا كما منفعة عن قليل لكن الله يجدنا لا من قليل أيضا إيوة. ومرسال لا أبو الشعر لا أبونس بل كل أنس وعلى أبونس إلا الله يكتب لنا الله يكتب لنا من هذا الإيمان له وزيد وكأن لا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم Allah ce wa ta kazo min duni lahi ali haka kai ne wasu alloli wasu abun bauta ko ma bayan Allah yana haka ne la'allahum yawtaruna da fatan ajiye ke za ka samu ta magumaka ne da fatan gumaka da ke idan zai shiga bala'i gumaka da zai lura da kansu da bala'i a lokacin da suke fuskantar wata barazana ko ta yaki ko wata barazana ta talauci ko barazana ta ɓari to suna bauta mu a kan yadda mun mu ma a ce ce su daga wannan barazana da ke fuskanta za su ta bauta da su maka masu hanyoyi da ban da ba su da lafiya da mu ba da ba su lafiya in suna cikin talauci zai ba da ba su lafiya idan suna cikin rashin yaya zai mu ba da ba su yaya wannan shi ne abin da suke bauta mu a kan yadda

وأعلم عنهم عالمهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ومن لهم فإن التكفير ومن لهم ومن لهم وتعلم ولكن وتعلم أمر القوم وتعلم القوم بين الأمر تعلم يلا يا شيخ لا وهم لهم وهم لهم جند musamman kuma su gare su rundunoni ne halartattu wanda suke hallare ko da yau suna shirye suna wani wasu malamai su ne ana da su mushrikai su ne rundunoni masu tsaron gumaka saboda ko da yau suna samun kariya suna tsare sun su yi kura da kasar da wani kura idan sun malaka ce wasu kare su zan samu da za su lisa wannan malaka ta bai da gudanar da shi ne zama kuma da duk wadanda ko da suna amfani wurin waɗannan kuma kayan wasu kuma da sun kuma kan da ranar kiyama za a taro za a kawo tare da waɗanda suka mutu kuma a kan su da tare za a kawo zai zama kamar da jirage za a kawo suka halarta yalla ce bala ya hazunka kaulukum إنا نعلم ما يؤمنون وما يعلمون الله يتفلا يحزنك قوله kada magana su ne bakanta maka ya kai suna gwada maka maganganu na ɓata rai maganganu na cin mutunci maganganu wanda ba su yi ba su ce maka mawaki su ce maka boka su ce maka mahaukaci duk ba da yi suna nan maganganu da ba ta yi da shi ne ƙarya da ƙarfi da shafi Allah ya wanda ka ga kan mu da ba kai ne Allah ya tabbata a kan kuma Allah ya magance maka shine ka da ya don ka kawo gum dan ka da don ka da zuwa nan da yawa ba a so ka haje ka sai bala ya don ka kawo inna na'lamu ma yaqulun saboda wannan ba ka da idan ka hada sai su bada kamar cewa ake kada fadin su inna na halin ma yi tsoro ma yi tsoro kada ya makanta ba alhalin kuma wata magana su kuma da wata magana su ke fadi an daɗi manzan Allah ne zai ji daɗi an yi ba Allah zai ji daɗi an wani Allah to shi sa ake rabe haka na yi da kuma su yi Allah ya ce magana ya ce ka tsawon gurin inna al'izzata lillahi jami'a kada magana ta makanta ba saboda saboda kinsa aikon Allah da ke gaba ɗaya har da ta tsaya a balaya a balaya sun da kawo sai wannan ma'anar ta fito amma an ka haɗe su sai a banci kamar cewa ake yi kada fadar su inda al'izzata lillahi jami'an da bakar da to shi da ba da haka balaya da sun da kawo kuma ba da ta tsari sai a yi bakar da yau karatu kamar da wanda ya faɗa إن الذين نعلم العلم ولا يسرون أن يقويها ولا يعلمون لهم يبينها لا مدى تقدر أن يبينها ويقول أن لا يستدعي قالوا في الله لنا وأيضا وأيضا إن يجعلوا قولكم أو يجهروا به إنه علم لا يسر وهو يسر وهو بين له إني ببرر منكم ولا أتخذ قولا ومن جهد به ومن هو مستقيم بالدليل وكان عليه بالسعادة ألا يهديني يقول من أتخذ القول ومن يقول ومن أحكم ومن جهد به ومن ومن هو مستقيم بالليل فمن يهديه الله يوم حقيق الليل والآن من هذا الذي يبين الحق بين يديه ومعجزه

سورة الحمد لله رب العالمين ومن أتى أصحاب عيبة مقرر لا تتذكرهم في مقوم مثلا شركة العالم ولقد أقامنا في مقدمة من واحدة معنا لا بدل أفضل أن تبقى واحدة كيان dan Allah subhanahu wa ta'ala mukminin wa la qurra Allah la ta'ala wanda ke gurbin da shi ne da mu da sallabi na farko salawat wa la ta'amal wanda kuma da su a kan su wata ta kan da shi kuma shi da ke biyar da ran da ya yi aina da haka ne da kuma zuwa ko shi ko da ne ba a yi da addu'a a kan shi Allah ya rasuwa a wannan yini da cikin yinin da kuma da Ramadan da ya zo kan Allah ya rasuwa